yanke hukuncin ke da wuya sai kawai jalingo fadar jihar taraban ya dau tsuma inda jama'a suka bi kororo da tituna bisa raken jami'an tsaro suna murna kamar haka a masu tsaro kamar yadda kuke ji da a yanzu cikin garin jalingo ya dau harami inda yara da manya sai murna suke suna yawo suna ta shewa na wannan murna da aka samu kamar yadda kuke ji su ma dai jami'an tsaro dai kuna ji yadda suke tafiya domin tabbatar da doka da oda to koya 'yan siyasar jihar ke da wannan hukunci ne yau Alhaji Yarimu Mafindi tsohon kusan jam'iyyar PDP ne a Najeriya Ya su sukan daman sun san ari na ai hukunci ya tabbatar da abin da muka faɗa kuma abin da muka yi lokacin da nake barin PDP in koma APC na gaya wa duniya kararra cewa PDP a garin Hadama ba ta tsaye da kowa ba a zaɓe duk sauran wanda suke rike da kujeru a turaba dodori do ne kawai ba wanda ya tsaya zaɓe don ba a taɓa firamare a abuja ba firamare a state ake firamare duk wanda suke members na house of representatives senators da duk gwamna da waye ba wanda ya tsaye da su don ba a bar delegates sun zaɓe su ba kuma yau gashi kotu na tabbatar da shi karara don haka ba matara ba Allah ne ya amfani da ita ya da abin da yake ɓoye a taraba tun zamani ban ba a zaɓe. Naɗi kawai ake. To sai dai kuma jam'iyyar APC da ta samu wannan nasara ta ce fata barkalla. Alhaji Hassan Jikado shine ma shugaban jam'iyyar a jihar Taraba. alhamdulillah wallahi muna jin daɗi muna farin ciki muna murna kuma da abin da hukuncin da shari'a da ta eh, yanke a yau din nan game da game da eh, wannan shari'a na gamda da Allah da abubuwan da suka faru saboda abubuwan da suka faru tun da can mun gaya muku mu ne muka ci zaɓe mu ne kuma da nasara kuma mun tabbatar cewa Hajiya Aisha ita ce gamdan jiya hakan muka tafiya saboda haka mun yadda mun amince mun ji daɗi kuma mun goda mutanen Taraba da sauran uwa duka duk inda suke daga cikin Najeriya har wajen Najeriya. To koya bangaren jam'iyyar PDP da kuma gwamnan jihar Dare Dusan Isaku ne ke ji da wannan hukunci? Mr. Napoleon Adamu shine ma sakataren yada labaran jam'iyyar PDP a jihar Taraban. Hukunci dai mun ji ta kuma abin kotu ne. Yawancin mu kuma mu lay people ne wato da ba su yi karatun ba. zauna su yi nazari dan akwai inda sun ga cewa kudu ta yi to su ne za su daukar kara a madadin shakara da sauran eh, membobin pdp in kuma eh, kotun da ta yi rulin a yau nan ta faɗi wayannan dalilai din da kan gaskiya ne ta yi dole ne pdp ta shanye wannan ta yi shiri saboda wani karo amma ba wannan karon din kuma ba. Yanzu dai an zura ido ne a ga yadda wannan dambarwa za ta kaya ganin cewa bangaren gwamnan na ma haramar ɗaukaka ƙara. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.